Mai shadda da Hassana sun saki hotunan kafin aure. To samari da 'yan mata a yi aure ko a daina kwana cikin kanne. Abubakar Bashir mai shadda da amaryarsa Hassana Muhammad sun saki zafafan hotunan kafin aure waɗanda a turance ake kira pre-wedding pictures. Wanda ba shi da aure yana ruwa sama. ba ta da aure ta masu da aure suna ruwa To auren mai shadda dai kamar yadda kuka sani za a ɗaura shi ne a ranar Lahadi mai zuwa tare da amaryarsa Jaruma Hassana Muhammad wanda za a ɗaura a masallacin Murtala jihar Kano. Maza maza maza maza ki wani To shi ma dai auren mai shadda da Hassana ya shiga jerin aurarrakin da suka janyo cece kuce a masana'antar Kannywood. Idan daidai ku ba tafiya. wanda shi kuma babban cece kucin da ya janyo shine wannan bidiyon da ya bulla wanda aka ga mai shaddan yana ta rungumi Hassana duk da cewa bai kai ga biyan sadakin ta ba wato bata zama matarsa ba misali kana jin ishi ka ce ka danne da ka juya Hakika mutane da dama sun yi Allah wadai da ganin wannan faifan bidiyo domin ko ya saba da tsarin addinin musulunci. idan ma za a To ala kulli halin muna fata Allah ya bada zaman lafiya a cikin wannan aure ya kuma sanya albarka a ciki. amin sun amin kin rabu da ɗan maza maza maza zan kwanta wanda tana ruwa wa'anda ba su da aure suna ruwa maza maza maza maza ka samu wata kaiwo maza maza maza maza ke samu wani kiwo maza maza maza maza ka samo wata kaiwo maza maza maza maza ki samo wani kiwo to bikin girma an faɗa miyan na ne a kashin gwiwa ai akwai alamun zane to da ka zama ango za ka ɗau amaryar ka ne a kwana a tashi za ku tara 'ya'yan ku mata mata mata mata